Assalamu alaikum. Kamar yadda nace zan kawo mana mining din PHT. PHT suna bayarwa. Wannan shine application nasu. Wannan. To yanzu amma yanzu zamu je mu dauko shi yadda zamu yi mu je mu dauko shi a Play Store. To za mu shiga dan wannan zan sa link din nan a cikin a description. Duk mai bukata zai je ya ɗauka. Zai ka shiga description ka ɗauka. To in kana zuwa abin da za a yi ka tabbatar kafin ka shiga link ɗin ka tabbatar ka ɗauki wannan code ɗin shine referral saboda in ba shi ba za ka wuce ma na gaba ba lallai ka tabbatar ka yi copy din wannan in kai copy sa kamar haka in ga yanzu already na yi copy sa gashi na yi copy in ga yadda na yi copy to already sai in taɓa ina taba in ga ya kawo direct place to, to saboda ni ina da shi to kai da baka da shi abin da ya kamata ka yi za ka je ka shiga nan wajen zai ce ma install to sai ka je ka taɓa install to amma ni da yake ina da shi gashi nan zai ce ma open to abin da zan yi shine sai in shiga mai open gashi nan na shiga to abin da za ka yi understand kawai za ka taɓa wannan za ka shiga kai sign da email naka gmail kenan in kai sign da email naka zai shiga da kai zai shiga da kai cikin jerin email emails naka yana shiga cikin jerin email naka sai ka taba kan email ɗin da kake so ka yi activating da shi to an already kana shiga in ka taɓa already ni yanzu na shiga yanzu yana mun sani ne zai kai ni direct in ci gaba da ayyukana to kun ga already zai kawo kanan wajen abinda za a yi next kawai sai ka taba abin da za yi to kaga ce mana akan cewa ka sare faral wannan wadda na kwafo ɗin kenan a nan wajen za ka sare faral ɗin naka to already abin da za ka yi kawai tun da ka kwafo shi ne yana ciki sai ka taɓa wannan wajen kana taɓa ka ga already me za a yi ne sai ka confirm ga nan confirm ana sai ka danna confirm kana danna confirm zai wuce da mu mun ga yana cycle kaga gashi nan sun ɗauki kyautar ɗari biyu sun bayar sun bani amma in baka sa referral ba ba in baka sa referral code din nan ba ba za su baka kyautar guda 200 nan ba sai dai kawai su baka guda 20 to already in ka duka sa referral din can da na sa ka kofa to yake zo in ka sa shi a can wajen to za su baka kyautar guda 200 to a nan guda 200 to sai ka danna okay a nan wajen ka danna okay ka tafi ƙasa ka danna next next next next ka danna next ka danna don ga nan don a nan wajen wajen da ga nan don a nan kana danna don abin da zai kawo ka nan wajen shine ga shi nan a nan wajen na'am kun kalla zai ce start any zai ce start start ko kuma for instance kuma abin da aka yi nes abin da aka yi nes shine a nan wajen ka duba sama zan nuna kaga baka ɗari biyu da already ɗari biyu da ashirin ɗin nan already in ka zo ka taɓa kan nan an ka zo ka taɓa na start earning to kaga muna taɓa start earning ya nuna muna ce mana akan cewa akwai regular akwai kuma premium to already kai abin da za ka yi tunda kai kyauta ne premium ne kuɗi ne amma regular kyauta ne sai ka taɓa regular kana taɓa regular gashi a nan wajen ya ce mana ya fara ridi nan yana mana talla ne yana gama talle yana gama talle already ga abin da zai kawo ka already kaga time in da nan wajen kwana kwana goma kwana shida kwana bakwai kenan tunda zai 6 days 23 hours kaga kuma 58 minutes to already in ka taba in ka dawo wani sati sai ka taba already za ka kalli nan ɗinka nan yana ƙaru nan yana ƙaruwa duk lokacin da nan wajen ya kai kana taba kawai shi in har ya kai guda dubu goma sha biyar to za ka yi withdraw ka. sannan kuma in kana so kana samun mining ɗin kana samu yana ƙaruwa akai akai to ka tura referral code ɗinka saboda mutane in suka yi in mutum ya taɓa a sati to za su baka kyautar ɗari biyu duk referral ɗin da kake da shi in duk wanda ya taɓa sau biyu ya taba so ɗaya a sati za su ƙara ma guda ɗari biyu to sannan in za ka withdraw za ka zo ka taɓa nan sama direct ga nan withdraw za ka taɓa withdraw kaga already sun ce mana a nan wajen suna so ya kasance guda dubu goma sha biyar ya kasance guda dubu goma sha biyar sannan sai ka je kwafo adres ɗin sa shi wannan ana samun sa a cikin trust wallet ana samun sa a cikin trust wallet bari nuna mana shi yadda zagon shi a cikin trust wallet ga shi na cikin trust wallet abinda za ka yi kawai shine abinda za ka yi shine ka za ka tafi wannan wajen haka tafi wannan wajen haka tafi wannan wajen ka zo ka danna kai sacin kana tabawa sai ka rubuta menene za ka wurin da pht a ta pht ka gan shi already ga shi ya fito sai ka abin da za a yi next abin da za ka yi next abin da za ka yi next shine ka buɗe shi ana buɗewa ga zai kawo ma gashi nan yanzu kun ga farashin sa ma yanzu hakan nan yana nawa farashin sa gashi yana 0.05 kun ga yana kobo biyar kenan kun ga already yana daraja ma sosai kenan kaga anan gaba ba a san adadin nawa zai iya kaiwa ba to insha Allah ne dai wannan yadda wannan mining din akwai wani mining ma da zan kawo mana shi ma mai matukar amfani ne amma shi ba lancin ɗinsa ba kun ga wannan shi already ya riga ya shiga kasuwa ma ana samun alheri ana cirewa to insha Allah wannan time za mu kawo muku wadda shi ma yana fita da yawa insha Allah. Allah ya sa dace. Mun gode.